أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu sadawa mu sadawa wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha hudu ga watan zulqa'ida watan sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da hudu miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun shiga cikin babu fadlil buka'i mun karanta ayoyi guda biyan da malam ya bubuɗi da su mun karanta hadisin farko sannan ko mun karanta hadisi na biyu anan muka tsaya ko za mu tashi akan hadisin abu huraira wanda shine hadisi na uku a cikin babin wannan kuma shine darasin mu na sittin da uku مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yalidu an-nar rajulun baka min khashyatillah ba zai shiga wuta ba dukkan mutumin da yayi kuka saboda tsoron Allah hatta ya'uda al-labanu fi dhar har sai nono ya koma cikin hantsa kun fahimci maganar yayin da ka tatso nono daga cikin hantsar dabba idan aka ce ka mayar da shi za ka iya mayar da shi to kamar yadda ba yadda za a yi nonon nan ya koma cikin hantsar da aka tatso to babu yadda za a yi mutumin da ya yi kuka saboda Allah sannan ya zo ya shiga ba zai yi ba ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alakanta yiwuwar shiga wuta ga wanda ya yi kuka saboda Allah da yiwuwar komawar nono cikin hantsa idan wancan ya yi to wannan zai yi idan wancan ba zai yi to wannan ma ba zai yi ba shine la yalidu an-nara rajulun baka min khashyati Allah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam haka kuma kura wajen yaƙi fi sabilillah ba yanda za a yi ta hadu da hayakin wutar jahannama tattare da mutum ma'ana dukkan mutumin da ya je yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah wannan ƙura da ta turnike a fagen fama ba yanda za a yi ubangiji ya haɗa masa ita da hayaƙin wutar jahannama in dai wannan ƙurar ta zo ta kori hayaƙin wutar jahannama abinda wannan ke nuna wa falalar jihadi fi sabilillah falalar mutum ya yi amfani da dukiyarsa da ƙarfin jikinsa don yaɗa kalmar Allah subhanahu wa ta'ala kuma dukkan abin da mutum zai ci karo da shi na rashin jin daɗi da rashin rai ko rashin dukiya ko wahala wannan shine zai zama sababi na ɗaukakar matsayinsa cikin aljanna a takaice dai mahallu shahi cikin wannan hadisi la yalidu nara rajulun baka min khashyatillah tunda ana magana ne akan babu fadlil bukari wannan hadisi imam turmuzi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne hasanun sahih وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وعنه الضمير يعود إلى أبي هريرة an karɓo dai daga shi abu huraira Allah shi kare yadda a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sab'atun yudhilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhillu ma'ana sab'atun ay sab'atu rijalin akwai mazaje guda bakwai ko nau'ikan mutane guda bakwai yudhilluhum Allah ubangiji zai musu inuwa fi zillihi karkashin inuwarsa yawma la zilla illa zillu ranan da babu inuwa sai inuwarsa na farko imamun adil shugaba mai adalci dukkan shugaban da yake kwatanta adalci a tsakankanin jama'a ubangiji subhanahu wataala zai masa inuwar rana da babu inuwar sai inuwar Allah adalci kuma shine sanya kowane irin abu inda ya dace to wannan shine alamar shugaba mai adalci ya sanya kowane irin abu inda ya dace in zai baka matsayi zai baka dan ka cancanta ba dan kusancin ka da shi ba in zai hana ka zai hana ka dan baka cancanta ba ba dan ne santar ka da shi ba kasancewar kai dan uwansa ne wa ko kani ko gari daya ko jam'iyyar siyasa daya baya da tasiri wajen baka matsayi kasancewar ka kai ba dan uwansa bane ba jam'iyyar siyasar ku ba daya ba garin ku ɗaya ba baya da tasiri wajen ya hana ka matsayi kawai abin da yake kallo cancantar ka to wannan shine abin da yau shugabanni suka rasa musamman kuma a Najeriyanci dukkan wanda ya yi zubin gwamnati zai zubi ne akan suwa ne da suka taya shi yakin neman zaɓe ina fata an fahimta kaga galibi ba magana cancanta ake ba yanzu da aka ce ga wani tsohon kwamishina na wata gwamnati da ta wuce baya ya cancanta a bashi aiki babu yadda za a yi gwamnati ta iya naɗa shi don ta za a yi ɗan adawa ne ina ba an fahimta to kuma shi aikin nan amana ce ta jama'a ma'aikatar aikin gona ma'aikatar ilimi ma'aikatar yaɗa labarai ma'aikatar ƙananan hukuma kowace ma'aikata amana ce ta jama'a tunda ta shafi jihar ta shafi jama'a gaba ɗaya to abin da ya kamata kowane gwamna ya fahimta wato ba aikin gidansa bane dan a aikin gidanka ne kake gayyatar wanda kaga dama ka ki gayyatar wanda kaga dama amma aikin jama'a dole ka gayyaci wanda baka so gashi baka son sai amma ya cancanta zai yi kawai abin da kake so ka samu tabbaci shin zai maka zagon kasa ko ba zai maka ba idan ya cancanta kuma kana da tabbas zai maka zagon kasa kaga baya da amfani ka sashi ba darasin cancanta cancanta bane ka kyale shi sai dan me zagon kasa ba dan kasancewar ba jam'iyyar siyasar kuɗai ba kake sashi sai dan kare maka zagon ƙasa kare lalata harkar gwamnati idan ko kana da tabbas mutum ne mai amana ya san abin da yake yana kare profession din shi ba zai so a yi abin kunya ba akan abin da yake kwas din shi ne ya san za a zargi kwas din sa me amfanin karatun sa lalle zai tsaya tsare amana to anan gurin koda ba jam'iyyar kuɗai ba koda ba garin kuɗai ba koda fiye da shi wato akwai sa'in sa ta mutum da mutum wannan kare ya yi tasiri wajen ba shi mukami ka ta mutum ka kawo to wannan shine shugaba mai adalci kowane irin shugaba na yi misali da gwamna to haka abin ya shafi karamar shugaban karamar hukuma haka abin ya shafi dukkan shugaban wata ma'aikata zai bayar da assignment ga waɗansu ma'aikata na ƙasa waɗansu junior officers dole ga suwaye suka tantanta ba wai suwaye suke kusa da shi suke masa fadanci idan ya zo su kwabe takalmi su shiga ofis zai barka da zuwa suna masa munafanci ba ruwan shi da waɗannan suwaye suke aiki gaga fi sabilillahi dan cicciɓo al'umma mai sama to wannan shine shugaba mai adalci to wannan yana cikin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai inuwar Allah na biyu wa shabun naka fi ibadatillahi ta'ala shab matashi wanda ya tashi wajen bautar ubangiji subhanahu wa ta'ala sawa'un mace ne ko namiji na uku wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci abinda ake nufi da zuciyarsa take rataye da masallaci yakan yi kokarin raya masallaci da duk abin da ake raya masallaci da shi daga cikin ababen da ake raya masallaci da su akwai sallah ta farilla guda biyar a yi wannan wajibi ce bisa ga zance mafi inganci da haka yakan yi iyakacin kokarinsa in ba yana da uzuri ba lalle baya yin sallar nan sai a masallaci sannan daga cikin abin da ake raya masallaci da shi akwai darasi na addinin musulunci kamar irin karatu da muke yanzu ko shi ko waninsa karatun qur'ani karatun hadisi karatun fiqhu to yakan yi kokarin raya masallaci wajen halartar darussa a masallaci kaga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid daga cikin abin da ake raya masallaci da shi akwai mutum ya zauna ya karatun alqur'ani a cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai inda za a ba ku labarin cewa duk wanda ya samu ko cikin ku je bayan garin Madina daidai wuri kaza zai samu tamatar raƙumi guda biyu ko guda uku ko wace da ciki ko juna biyu yaya za ku rigenge ne tafiya ko ba za ku yi ba suka ce a guje kuwa a su kwana kuwa ya buga musu misali da raƙumi tun da shine abin hawa mafi daraja a wancan lokaci in yanzu ne kila da wani abin za a buga misali ba raƙumi ba wani abu dai mai tsada a cikin mai kima a cikin zuciyar wanda ake wa magana kowa zai ce lalle zamu je sai manzon Allah ya ce mutum ya yi sammako ya je masallaci ya koyi aya ɗaya ta fi masa ya sammako don ya je ya ɗaya ya sammako ya koyi aya biyu ko uku shi ya fi masa alkhairi sama da ya je ya sammako don ya samu rakumi biyu ko rakumi uku ashe sai wannan ya nuna yin sammako a je masallaci ai karatun alkur'ani kaga wannan abin da ake raya masallaci ne haka zikirin Allah tunda ya tabbata cikin hadisi duk wanda aka sallar farilla da shi kuma ya zauna a cikin masallaci yana zikirin Allah bai tashi ba har sai da rana ta hudu yayi sallar nafila raka'a biyu sannan ya tafi gida manzo Allah ce an gafarta mishi ai kaga wannan ana raya masallaci da shi to dai wannan shine rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wanda duk wani abin alkhairi da aka sunnanta yin sa ko aka wajabta shi ko aka mustahabbantar da yin sa cikin masallaci yana kokari ne ga yayi shi to wannan ba cikin inuwar Allah ranar da babu inuwar sai inuwar Allah wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane guda biyu da suka so juna fillahi cikin bin Allah ai fi ta'atillahi wa fil imani billahi wa fil jihad fi sabilillah wa fi nusrati duk wannan zai dauki ma'anar fillahi sun so juna wajen yi Allah da'a wajen ɗaukaka kalmar Allah wajen yada addinin musulunci alaka da ta hada su da juna ita ce wannan alaka ta addini sai suka so juna saboda wannan alaka dan suna haduwa masallaci suna sallah dan suna haduwa wurin darasi daya dan suna cikin kwamiti daya da suke fitawa a wa'azin maguzawa Don suna fita cikin wani kwamiti ɗaya da suke kai ziyara ga marasa lafiya asibiti ko gidan prison don su yada addinin musulunci wannan sai ta sa suka so juna son da ya fi waɗanda suke bai wa junansu wani abin duniya to irin wannan mutanen da suka yi so dan Allah su ma suna cikin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai inuwar Allah ta'ala kaga ita ma so dan Allah yanzu wani abu ne da ya karanci a duniya galibi yanzu mutane suna son wanda ya ba su ne su ki wanda ya hana su to wannan kuma siffar munafikai ce fa in utu minha aradu wa in lam yu'tu minha idahum yaskatu idan an ba su sai su ka ai wani mutumin kirki ne ai ba dama idan an hana su sai su yi fushi su yi tsina mutum suna zagin sa ko min bin Allah sa ko min riko da sunnar manzon Allah sa kaga wannan ya zama shirme kenan ba a san mummuni ya zanto wannan ita ce mahangarsa a addini mummuni mahangarsa wa yake bin Allah wa yake bin manzon Allah ko mun yadda kake masa wata gawar gawartacce kyauta in dai kana saba Allah shi ba bai da ya bi kimar ka a zuci zai gode ma kyautar tunda manzo Allah ce la yashkurullaha man la yashkurunna wanda baya wa mutane godiya ba zai gode wa Allah ba in ka musu kyauta zai gode Allah saka maka da alkhairi wannan addu'a ce ta gari jazakallahu khairan amma kuma wannan ba shi ke nuna soyayyar ka ta gino a cikin zuciya sau bayan kana saba Allah ina ganin ya kamata mu kallo wannan sosai da sosai dan ya kasance mun gina alaƙoƙi mu kan biyan Allah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi in sun hadu sun hadu ne wajen bin Allah in sun rabu sun rabu ne akan bin Allah abin nufi wannan ya tafi wani aikin wancan ya tafi wani aikin kafin a jima wani aikin ya sake hada su in sun rabu raba aiki suka yi wancan ya tafi masallaci wancan ya tafi asibiti wancan ya tafi kauye wancan ya tafi binni wancan yana kaza wancan yana kaza haka haka in sun zo kuma sun hadu kuma sun hadu kan bin Allah wannan wato nau'i na wato aji na nawa kenan nau'i na hudu kenan ko ga dai imamul adil ga shafin na shafi ibadatu rabbih ga rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ga rajulan tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi to na biyar wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal kai dai ka duba sosai wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal da mutumin da mace ma'abuciyar matsayi shine mansib matsayi wa jamalin da kuma kyau wato da'atu ta kiraye shi ta bayar da kanta gare shi don ya aikata fasikanci da ita don ya zina da ita to kaga wannan sai wanda yake da wanda ya fi karfin zuciyarsa mace ta hada ababe guda biyu kyau da matsayi dan mace ko ba ta da kyau in tana da matsayi za ta ja hankalin mutum haka kuma in tana da kyau ko da ba ta da matsayi za ta da hankalin mutum ballantana abu guda biyu suka haɗu domin wato ita mai kyau matsayin sai kara mata kyau da yanayin abincinta da yanayin suturanta da yanayin wurin kwananta duk sai kara mata abubuwa da dama da ta namiji ke so a jikin mace kaga ga kyan ga kuma ababe da suke yi na waje wanda za su kara mata kyau saboda matsayinta na dukiya ko na makami da sauransu ina fata an fahimta to mace mai irin wannan matsayi ta nemi mutum ya aikin fasikanci da ita fa qala inni akhafu Allah yace da ita ni ina jin tsoron Allah wato yiki na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da zai bayar da sadaka amma sai ya boye sadaka ma'ana ya boye bai bayar da sadaka a fili a gaban jama'a ba hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu har ya zanto hagun ɗansa bai hannunsa na hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba wato wannan kaiwa matuƙa wajen ɓoye aikin alkhairi kenan domin yaya za a yi ka bayar da abu da hannun dama hannun hagu bai sani ba ai wani lokacin ma sai hannun hagun ya ciccibo abin ya tallafa na dama ka bayar amma abin da ake nufi da wannan mutum ya bayar da sadaka ta yadda mafi kusancin mutane zuwa gare ka ma ba zai sani ba waye mafi kusancin mutane kamar matarka ko wani abokinka wanda aka san ka da ka bayar da sadakar da shi kanshi bai sani ba to ballan sana kuma wani bare na nesa ko wani makwabcinka da ga gida ga gida bai ma san kai ba to ballan sana kuma wani bare na nesa to kaga wannan abin da yake nuna wa shine ikhlasi yin abu dan Allah mutum bai yi dan mutane su gani su yabe shi ba duk wanda yake boye sadaka to wannan yana yi ne don Allah amma duk wanda yake bayyana ta to sai in yayi da gaske ne zai iya tsira daga sharrin shaitan da wuya shaitan bai kawata maka riya ba to kuma yin riya wajen ciyarwa abin da yake rushe ita ciyarwa ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin ubangiji yace kar ku rushe sadakar da kuke yi bil manni wal adha ta hanyar ba ni ne maka kaza ba bayan na baka kaza ko kai da shi ko ka faɗa sauran mutane ai wannan ne ne masa kaza ma'ana kana so ka kidaya ababan da kai masa ga mutane dan su sani to wannan abin da ke rushe sadaka wal adha haka cutaswa ta yadda sai ka wulakanta mutum kafin ka bashi sai ka tursasa shi kafin ka bashi yana daga cikin amfanin alkhairi a yi gaggawar yinsa lokacin da aka sana shi dai idan kai jinkiri sai shaidan ya kawata maka bari ko ya tsoratar da kai talauci sai ka kasa yi amma da kayan tunanin yi sai ka maza kai to abin da ya fi shi muhimmanci kuma ɓoye shi wato at-ta'jilu bil khair gaggauta alkhairi shi kansa alkhairi ne sannan kuma saturuhu khairun akhar boye alkhairi din kuma shi kuma wani alkhairin ne na daban to dan haka kar ku bata sadakokin ku ta hanyar gorantawa ko kuma wato cutaswa kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar mutumin da yake ce da dukiyarsa dan ya nuna wa mutane yana ciyarwa ya sa mutane su yi layi yana raba musu ko ya sa mutane su layi ana ban ba su kayan abinci mudu mudu ko kwano kwano ko kwano biyu wala yu'minu billahi wal yawmil akhir wato kamar baya imani da Allah kenan baya imani da ranar ƙarshe fa masaluhu ka masali safwan alaihi turab misalin wannan sadakar kamar misalin kamfaci ta dutse alaihi turabun sai aka zuba ƙasa akai ya rufe kamfar dutse din da aka yi yafi kaga yafi bai kai kawar da ita ba sai wani je ya shuka a kai da ya je ya shuka a kai fa asaba huwa bilin sai aka yi ruwan sama mamako me zai faru sai kwashe wannan kasar fa asaba huwa bilin kenan ruwan sama ya samu wajen mamako ruwan sama fatar ka kusal da sai bar kamfar dutse kamar da take kamar dawa ba zuba kasa a kai to haka misalin wanda ya sarka yana mutane shi ma tsammanin sa ya sarka yana ganin yayi shuka ko sai ran tashin kyama sai ga babu komai runa lai sai min maka sabu Allah tare mu to malamai sun tattauna dangane da boye sadaka da bayyana ta wanne yafi alkhairi to sai suka ce idan sadaka ta nafila ce boye ta shi yafi alkhairi sama da bayyana ta sadaka ta nafila wadda ba ta dole ba amma sadaka ta zakka bayyana ta yafi sama da boye ta dalili anan suka ce shine saboda na farko ka kawar wa kanka tuhuma yayin da ka bayar kaga mutane ba za su rika tuhumar cewa wani bayar zakka ba dan sun gani sannan kuma na biyu sai ya zama koyarwa ga ire-irenka masu hali da wadata irin taka su ga cewa ga yadda ya kamata a yi tunda dan adam yana da abin da ake kira hubbu tanafus san yin gasa yin kaɗan sai ya zanto koyarwa ga ire-irenka su ma sai ina fata an fahimta to amma wannan mutum zai bayyana din ne idan har ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa cewa riya ba za ta shiga ba amma ko da ta zakka ce in yana jin tsoron riya ta shiga sai ya bayar ai babu yadda za a yi ta koyo tunda dai wanda ka ba zai san ka ba shi ba yadda za a yi ta iya koyuwa ta iya koyuwa ga wanda ba a ba amma wanda aka baka ai ya san an ba shi in yana da adalci ko ya ji ana zargin wani baya zakka ko wani baya kyauta zai ce a'a kila dai bata zo wurinka bane ba amma yana yi ko da shi bai ce an bashi to ya kamata yi wannan adalci wannan kuma adalci ne a cikin rayuwa ya kamata ka faɗa don mutane suna da wato laifuka iri biyu kamar su mawadata su ki bayarwa su kuma talakawa su ki yin godiya wani lokacin ko an ba mutum kaɗan ne daga cikin mutane wanda zaka wa alkhairi ya ce na gode Allah saka da alkhairi kaɗan ne daga cikin mutane Allah ya kare mu na bakwai na karshe wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu wannan shine mahallu shahid a cikin hadisin dan shine yake da alaka da babin da muke magana kai babu fadlil buka rajulun zakara Allah khaliyan da mutumin da ya ambaci Allah khaliyan shi kadai fa fadat aynahu sai idanunsa suka malalar da hawaye to kaga wannan yana ɗaya daga cikin mutane bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah to yake nufi da khaliyan ya iya daukan ma'anan zakara Allah wa huwa khalil qalbi an shawagil wato ya ambaci Allah a daidai lokacin da zuciyarsa take ba komai a ciki wanda zai shagaltar da shi wato an samu tarayya da juna tsakanin harshensa da zuciyarsa wajen zikiri don wannan shine mafificin zikiri ya zanto abinda kake faɗa da baka zuciyar kana tunar da shi ta fuskar ma'ana yayin da kake subhanallahi da baka zuciyarka na hango ma'anar tsarki ya tabbata ga Allah dukkan kamala tashi ce waya ko ba tashi bace walhamdulillahi zuciyarka na hararo ma'anar dukkan yabo da dukkan mai yabon zai a sama ko a ƙasa to Allah ne ya cancanci wannan yabon wala ilaha illallah kuma ba abin bauta da ya cancanta a bautata masa bisa ga gaske a sama ko a ƙasa sai Allah wallahu akbar lalle ubangiji ta ala mai girma ne to halarto wannan a cikin zuciya yayin da harshe ke furtawa wannan shine hakikanin zikiri da haka wadansu malamai suka ce khaliyan ai khaliyan qalbi ani shawagil zuciyarsa ba komai tata sai tunanin ubangiji wadansu malamai suka ce khaliyal jismi a inda yake shi kadai ba kowa tare da shi wannan na nuna falalar zikiri ka yi shi a inda babu kowa sai kai kaɗai suka ce domin yin zikiri a wurin da yake akwai jama'a yuwallidu riya yana haifar da riya kila za ka yi tayi idan mutane su gani ce kai sun zakir ko ba dama da a can ana tayi ana tayi yana tayi sai daga kai yake a masallaci la ilaha illallah la ilaha illallah ko a ce a'a ga fa mutanen sa to ga nan mun riya ta ciki aikin kuma gaba ɗaya ya rushe to amma idan kai kai kadai babu wanda ya sani a cikin gidanka ko da a masallacin ne ka lura da wani lokaci da mutane ba su ba ko kuma a'a kana yi da sautin da kanka kake jiyarwa ba wani ba wanda ya san me kake cewa ya ganka dai a zaune tunani kake yi lissafin kuɗi kake yi karatun qur'ani kake yi hayyala kake sata annabi kake bai sani ba wannan zakarallah khaliyan kenan a keɓance shi kadai a can a gindin wata ginshiki na a gindin wani ginshiki na masallaci can a makala jikin katanga yana yin kansa shi kadai ba wanda ya sani amma ya ga mutum ya yi wajen sai dan basar haka ya mai yake baya son ya bayyana kansa ke. to wannan yana cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah hakikanin gaskiya haɗa waɗannan ababe guda biyu a wurin zikiri yana da muhimmanci ya zanto zuciyarka ba komai a cikinta sai ubangiji kana ƙoƙarin kulla alaka tsakanin ka da zuciyarka a samu tawatu'i almuwata'a baina ma yaqulu lisan wa baina yukinnu alqalb tsakanin abin da harshe ke faɗa da abin da zuciya take kunshe da shi to kaga yau mutane ba haka suke wasu ya ga mutum a cikin mutane ana hira da shi kowace hira yana yi wa amma yana jan tarbi to jan tarbin da yake me yake cewa kuma yana bakin titi yana kallon mota kuma yana jan tarbi to me yake cewa ke sannan me yake kirgawa wannan ka ɗauke shi a matsayin wasa kidaya shi a cikin wasa ba zikiri kwata kwata ba zikiri sannan ko masu katon tarbi sai gaba ɗaya ɗaya suke zaba wajen biyar biyar suke zaba wani hudu hudu sannan kuma da masu yi da wannan na'urar dak dak dak dak tana fito da numbers din ne duk wannan baya da asali cikin addini baya da asali cikin addini zikiri na buƙatar wato mutum ya tara zuciyarsa kuma yana buƙatar wato mutum ya kyautata lafazin da baka zuciyarsa na kan abin kuma ya kyautata lafazin wajen furta shi da baki sannan ba ruwan shi da sai ya kidaya ubangijin da yayi dan shi ya ce inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozo saladan wanda ya kyautata aiki da ka kidaya da baka kidaya ba Allah dai zai cike lissafin ne baka ran tashin kiyama me amfanin kidayawa a wajenka to saboda haka wannan ya kamata mu kiyaye wannan sosai wajen zikiri dakar Allah khalina fa fadat aynahu da ya ambaci Allah subhanahu wataala inda babu kowa sai idanunsa suka zubar da hawaye Hmm. ai ya kamata in dai kan na tabbatar kana halartar darasin nan ka sha ji ina faɗa dukkan zikirin da aka yi masa adadi daga manzon Allah sai mutum ya takaita akan adadinsa dukkan wanda manzon Allah bai masa adadi ba to sai mutum yayi babu adadi iyakance adadi kuma ya zama bid'a ke sai in yi iyakacin yi na wani ma ya zo ya iyakacin yinsa kila yau in yi goma gobe in yi ɗari jibi in yi dubu gurgurdan yadda na sami yalwa da zarafin yin haka wannan ka'ida sai mun riga mun shafa ta cewa duk zikirin da aka yi wa adadi sai mutum ya iyakance mai adadinsa yanzu zikirin bayan sallah an yi maka adadi a astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau nawa idan mutum ya ƙara na hudu ko na biyar ya yi bid'a tunda manzo Allah bai sai ka ƙara ba sannan an ce ka faɗi subhanallahi subhanallahi so 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 cikon na 100 la ilaha illallah wa la sharika lahu zuwa ƙarshe ko wannan kai 33 wancan kai 33 na ƙarshen kai 34 ko wannan kai 25 ko wanne 25 ko kuma ko wanne kai goma manzo Allah ya nuna cikin hadisi idan ne goma yayi subhanallahi goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma ko 25 biyar ko 33 uku in cika na 100 na kaza to kaga wannan sai ya tsaya ga wannan adadin yanzu idan rage ya dawo bakwai kaga ba ni da hujja a kai idan ne goma sha ɗaya in na wuce goma ya kamata ya kai nawa ashirin da biyar in na wuce ashirin da biyar lallai kai nawa kaga ba zan rage ba kan haka kuma ba zan ƙara ba kan haka duk abinda manzo Allah ba da addini sai ya kai kuma ya koyar da mu da safe subhanallahi wa bihamdihi 100 da yamma subhanallahi wa bihamdihi 100 idan mutum ya ƙara 100 da yawa shi. to kaga idan har zaka kara akan 100 da to ko ba za ka yi adadi ba kenan ba za ka ne ba ka ce to kuma sai an yi kaza sai ka kyale shi kofa a gobe wanda ya dubu wanda ya miliyan wanda ya 100 wanda ya 115 kofa dai a gobe dan haka ya kamata mu kiyaye wannan wannan dai kun gane alaka tsakanin babin da hadisin ko rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat ainahu amma akwai ta fa'ida ta ilimi da ya kamata mu tattauna akan ta da ubangiji ya ce sabatun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zillu me ake nufi da illa zilluhu sai inuwar sa wata inuwar domin ya ce yawma la zilla ranar babu inuwa a nan gidan duniya mun saba muna inuwa muna da inuwa katanga ta gidajenmu itace duwatsu bishiyoyi duk muna yin mai inuwa da su to waɗannan kuranan tashin kiyama duk za a kawar da su hatta duwatsu wa yas'alunaka na jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an sassafa la tara fiha 'iwajan wala amta babu duwatsu babu itace babu komai kaga yawma la dhilla kenan illa dhilluhu sai in wasta to anan ɗaya daga cikin ma'ana uku zai ɗauka sai in wasta shi Allah wato inuwar zatinsa wannan ma tana da kyau sai inuwar al'arshinsa sai inuwar da arannan zai halitte ta don ya yi ni'ima da ita ga bayan da suka cancanta wannan inuwar ni'ima ce ni'ima ce kan kenan sai arannan za a same ta ni'ima ce ta an halitte ta an talibe ta ko arannan za a halitte ta ko an halitte ta an talibe ta tana nan tana jiran wanda in suka cancanta dan a yi musu inuwar ita amma ba zai yiwu a ce sai inuwar zatin ubangiji ba subhanahu wa ta'ala dan Allah akwai hijabi tsakanin da mutane shi kan hijabin haske ne da yake manzo Allah ce hijabuhu nur law kashafahu la aharaqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi ma'ana hijabi da ya makance kansa da shi haske ne hasken da da Allah zai yaye shi to da hasken zatinsa ya kone dukkan halitta gaba da hasken fuskarsa kadai da haiba din da kwarjinin da ya narkar da dukkan halitta da mutane da aljanu da mala'iku da duwatsu da komai da zama da kasan komai da sai ya narke to da haka sai ya lullube kansa da haske shi yasa da Abu Zarri ya tambaye manzon Allah hal ra'aita rabbak shin kaga ka sai ce nurun anna ara yani hala baini wa bainahu nur wani haske ya shiga tsakanina da shi ma'ana hasken da Allah ya wa kansa hijabi da shi ina fata an fahimci wannan to saboda haka dai maganar da malaman suna suka tafi akai na farko dai ba dai inuwar zatin Allah bace ko shakka ba akwai wata ruwaya da sunna inuwar al'arshi da dama daga cikin malamai sun rushe wannan riwaya ta inuwar al'arshi sai dai kawai inuwar sa yau malazilla illa zilluhu kamar da bukhari din ya rawaito amma cewa zai musu inuwa da inuwar al'arshi suka ce babu ita wannan riwayar wacce tabbata ba domin al'arshi shine ita eh, shine halitta mafi girma cikin halittun ubangiji duk abin da ba al'arshi ba kasa da al'arshi yake yanzu ita rana da wata da taurari gaba daya da su da sama wanne ya fi girma sama ta fi su girma sau nawa sama ɗin kanta ta ɗaya da muke kila mu ce idan muna hango diririnta to ita kuma girmanta bai kai na ta biyu ba in ka hada sammai guda bakwai din gaba daya ka alakanta su tsakaninsu da kursiyu to kamar ka ɗauki zobe ne ka jefa shi a cikin daji shine alakar da ke tsakanin samman bakwai gaba daya da mai kursiyu wanda Allah ya ce wasi a kursiyu fis samawati wal ard kursiyin Allah ya fi karfin sammai da da kasai girma duk ya yalwace su to kuma shi kursiyu gaba daya inda zaka dauke shi shi ma ka jefa shi akan al'arsi kamar zobe ne kuma a cikin daji gaba daya to kaga ina har rana za ta zo kuma a ce kursi zai abin da ai bayan da za a ma idan aka ce ga kursi a kasar rana ya za a rana ta iya halka kowa kowa ma yana cikin inuwar kenan ina ba za mu fahimta ma'ana dai shine magana da malaman sunna suke yi cewa dai inuwar wannan da ake magana inuwa ce ta musamman da Allah zai halicce ta ni'imta bayi da ita ranar da babu inuwa sai ita kaɗai a matsayin inuwa na fata an fahimci wannan wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rubuto wa ana abdullah ibn sakhir ko ash-shakhir radiyallahu anhu قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح an karɓo hadisi daga Abdullah ibn Shakhir Allah shi kare da gare shi yace na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yusalli lokacin yana cikin sallah wali jawfihi azizun ka wato cikinsa akwai wani kogi kamar kogin tukunya yayin da ta tafasa almirjal tukunya idan ka sa ruwa a cikin tukunya ka dora akan wuta idan ta tafasa wani irin kara take yi to sai ya kwatanta ƙugi ko ƙara na kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin sallah ya kamanta shi da kukan wannan tafasar tukunya lokacin da aka dora ta akan wuta shi ne wal jawfihi azizun ka azizul murjali al mirjali min al buka saboda kuka wato wannan ya nuna manzon Allah yana yin kuka a cikin sallah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam abu dawud da tirmidhi suka rawaito imam tirmidhi ya rawaito fi shama'il wato a shama'il muhammadiyya ke wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ubay ibn ka'b radiyallahu an إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وثماني قال نعم فبكى أبي متفق عليه أنكر بها حديثي لك أنس مالك الله شكار الداء قريش yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗawa ubayyu dan ka'ab cewa inna Allah azza wa jalla amarni an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru ubangiji ta'ala ya umarce ni in zo in karanta maka lam yakun alladhina kafaru qala manzo Allah yace ce a ubay bin ka'ab ce wasammani yanzu ubangiji ya ambata maka suna ya ce ubayy bin ka'ab a cikin wahayi qala na amma za Allah ce i fa baka ubayy sai ubayy fashe da kuka wato wannan na daga cikin falalar ubayy bin ka'ab don hadisi ne ingantacce muttafaqun alaihi imamu al-bukhari da imamu muslim sun ruwaito wa fi riwayatin fa ja'ala ubayy yabki kawai sai ubayy ya shiga ciki yana yana ta yin kuka to duk muna ta fassara kuka kuka a cikin hadisi shi dai kuka iri ɗaya ne ko iri daban-daban ne kuka iri ɗaya ne ko daban-daban ni dai a fahimta ta kuka iri ɗaya ne sai dai sababinsa shi ne daban-daban dan zan ga kana kuka in ce me yasa a sai kenan ba da a ce ina iya ganewa da da naga kai kukan na san kukan farin ciki ne ko kukan bakin ciki ne kukan damuwa ne kukan murna ne amma daga kana kuka san ce me yasa kake kuka ashe duk kuka iri ɗaya ne yanzu me nake tambaya sababin ashe kuka iri ɗaya ne sai dai sababin ya kan zama ya bambanta to anan ko da zamu bayyana cewa kuka kala kala ne dole sai mun yi bayanin cewa idan aka yi izina da sababinsa kala kala ne amma idan ba yi izina da sababinsa ba duk iri ɗaya ne to to kuka dangane da sababinsa kaga akwai kuka na bakin ciki sannan kuma akwai kuka na farin ciki kuka na bakin ciki malamai suka ce shine kukan da bawa zai yi idan ya tuna zunubinsa ka aikata wani zunubi jiya ko shekaran jiya yau sai nadama ta kama ka sai ka tuno sai ka ce cizon yatsa me sa kai wannan zunubi ka tuna wani laifi da kaiwa ubangiji sai ka ce kuka saboda yaya ka bari shi dan yi nasara akan ka kai wannan ko zuciya ta yi maka mummunan wahayi ka je kai wannan sai ka ce kuka saboda wannan kaga wannan kuka ne na me na bakin ciki kuka na farin ciki shine kuka da mutum yake idan ya aikata wani aiki na da'a saboda farin ciki na da kuma shauƙin haɗuwa da ubangijinsa sai yake kuka ina fata an fahimta to waɗannan nau'ikan kuka dukkaninsu jerin zance ne zai iya samu tantance wanne ne mutum yake yi yanzu a nan a cikin jerin zance ubayi bin ka'ab an labarta masa cewa Allah ya umarci manzo Allah ya karanta masa Qur'ani aka zo aka faɗa masa sai ya fashe da kuka yace Allah ya ambaci sunana aka ce eh, sai fashe da kuka wannan kukan da yake na bakin ciki ne ko na farin ciki na farin ciki ne ga kukan farin ciki ne wannan wato wato wannan falla da ubangiji ta Allah ya ba shi sai ta sa shi farin cikin da har yake kuka ina ba za an fahimci wannan wato dai jerin zance shine zai tantance mana menene sababin yin kukan ko idan muna wajen mai kukan yake yi mu ga abin da ya faru ya kuka sai mu ce kaza ne kamar yanzu kawai muna zaune aka zo aka ce wani ya rasu wani ya rasu sai a ga wani ya kashe da kuka to ai wannan masan sababin to kaga wannan karina ta wajen ita ta tabbatar mana da sababin da yasa ya kuka kukan bakin ciki ke ina fata an fahimta wa anhu qala qala abu bakr li umara an karbo dai hadisi daga Anas dan Malik yace Abubakar radiyallahu anhu ya faɗa wa Umar Allah shi kare da a gare shi بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bayan annabi ya bar duniya bayan annabi ya rasu da shi mai in talik bina ila ummi ayman radiyallahu anha nazuruha kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazuruha suka ce da shi suka yace da mu je wajen ummu mu ziyarce ta irin yadda manzan Allah ya kasance yana ziyarta ta lokacin da yake dare mu cika alƙawarin manzan Allah ko da bayan bayan bayan sallallahu alaihi wasallam wannan ana kafa hujja da shi cikin cewa idan akwai wani mutum mai muhimmanci a wurinka da yake aikata wani aikin alkhairi yake sadar da wani zumunci kamar mahaifinka ko wani babban wanka mahaifiyarka tana da waɗanda suke sadar da zumuncinsu suna da waɗanda suke sadarwa zumunci bayan mutuwar su kai kuma sai ka ci gaba ka ɗora kan inda suka tsaya mahaifinka na ziyartar wane ziyarta ta zumunci da mutuntawa da girmamawa ba mahaifinka ya bar duniya kama sai ka rika ziyartar waɗannan mutanen a mahaifiyarka ta ko dan sun da take mutuntawa suke da zumunci ko akwai dangantaka bayan mutuwa ka ta kai ma sai ka rika haka a wani alaka da kake da wani malamin ka da kusancin da ya kai kusancin da yana ziyartar waɗansu mutane wani lokacin ya je da kai bayan mutuwa su kai ma sai ka ci gaba da yi malamai sun kafa hujja da wannan yace tashi mu je wajen ummu ayman mu zarace ta irin yadda manzo Allah ya kasance yana zarace ta falamman tahaina ilaiha bakat muna zuwa wajen ta kawai sai ta fashe da kuka fa qala laha sai suka ce da ita ma yubiki me yasa ki kuka amma ta'lamina anna ma inda Allah ta'ala khairun li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin baki da masaniyar cewa abin da ke wurin Allah na ni'ima shi yafi alkhairi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qalat sai ta ce inni la abki anni la a'lamu anna ma inda Allah khairun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni ba wai ina kuka ne dan ba ni da masaniyar abin da ke wurin Allah shi fi alkhairi ga manzan Allah ba wannan yasa nake kuka ba kin ni abki anna wahaya kadin kafa min sama yana kuka ne saboda wahayi ya riga ya yanke daga sama fahayyajathuma alal buka'i saboda haka ita ma sai ta motsa kuka din a cikin zukatansu fa ja'ala yabkiyani ma'a sai suka ci gaba da kuka tare da ita ita ummu aiman to kaga duka wannan kuka ne da yake da alaka da addini kuka ne na tsoron Allah an fahimta ko tana ganin yankewar wahayi daga sama wato kaga ai wahayi ba zancen Allah yake saukarwa ba da yake yanke baya zuwa sai wannan ya sa ta kuka ka kuka ne dan Allah ai saboda haka ita ma su ma da suka ji haka su ma suka fice da kuka wato sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar ibn al-Khattab wannan hadisi yace wa gar sabaka fi babin ziyarati al khair ya riga ya gabata a cikin babin da yake magana akan ziyartar mutane ma'abuta alkhairi a wancan lokaci yayi mana bayanin mutane ma'abuta alkhairi kamar malamai na addini kamar waɗansu waɗanda suke taimaka addini da dukiyarsu ko da matsayinsu kamar waɗansu masu shekaru cikin addinin musulunci din duk waɗannan yana da kyau ziyartarsu. su yana da kyau ziyartarsu. su duk wani wanda aka san yana da wata gudunmawa da yake baiwa addinin musulunci sawa'un da ilimi da dukiya da matsayi wani tsohon ma'aikaci da ya daɗe yana ya har zo ya ritaya da irin wanda yana da kyau ziyartarsu. su yana daga cikin abin da mutum zai samu lada a kai kamar yadda muka karanta a baya وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء متفق عليه an karɓo wani hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa yace lamma shtadda bi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waj'u yayin da cutar manzon Allah ta yi tsanani ta tare da shi al alwaj'u shine al-Marrabu, almaradu rashin lafiya kenan qila lahum fi salat sai aka yi masa magana game da sallah to manzo Allah kuma lokacin ba zai iya fita ba fa qala sai ce muru abubakar in fali yusalli bin nas ku je ku umarci abubakar ya yi yawa mutane sallah saboda an tsaya a masallaci ana jira manzo Allah bai samu fitowa ba ga kuma lokacin sallah ya yayi yace ku umarci abubakar ya yi yawa mutane sallah fa qala aisha radiyallahu anha sai na aisha Allah su kare da a gare ta tace inna aba bakarin rajulun raqiq tace abubakar mutum ne mai taushin zuciya idza qara alqur'ana ghalabahu albuka in har zai je karanta alqur'ani a cikin sallan nan yana mai tuna gashi inda kake tsayawa ne ya tsaya dan ka kasa fitowa to kuka zai rinjaye shi har ma ka kasa yin sallah din fa qala manzo Allah da ya sake cewa muruhu falyusalli bin nas ku umarce shi je yi wa mutane sallah wannan nan nuna falalar sayyidina abubakar siddiq in ba haka ba da aisha ta kawo wannan uzurin da ba sai a canza ba ce to a ne to asawa ne amma manzon Allah sallallahu yana yin ishara ne zuwa ga cewa mafi cancantar mutane da shugabanci bayan sa shine sayyidina abubakar wa fi riwayatin ana aisha radiyallahu anha qalat a wata riwaya ta ummu na aisha tace sai nace da annabi kuntu na da shi inna babakrin idza kama maqamaka lam yusmi'in nas ai sai da abubakar in zai tsaya a inda kake tsayawa waye limanci ga mutane lam yusmi in nasa min albuka ba zai iya je da mutane sautin sa ba saboda tsannin kuka ma'ana ba zai iya karatun alqur'anin ba duk da haka dai manzo Allah ya nace cewa a sashi mahallu shahid dai wato manzo Allah bai ce mutum ku ce masa ya daina kuka ashe ya nuna kukan ibada bai ce a ah, to ku faɗa masa mana ya daina kuka wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wa ni Ibrahim ibn Abd rahman ibn Auf anna Abd rahman ibn Auf radiyallahu anhu utiya bi أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني ولم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري أنكر بونا حديثي دقى إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف shi Ibrahim din yace anna Abdurrahman bin Auf lalle Abdurrahman bin Auf wanda sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam utiya bi ta'amin an kawo masa abinci wa kana sa'iman a lokacin yana azumi fa qala sai yace qutila mus'ab bin umayr wato yayi azumi kenan wajen shan ruwa aka kawo masa abincin ya ga abincin da aka kawo masa na buɗe baki kala kala fa qala sai yace qutila mus'ab bin umair radiyallahu sauran mutane ba za a gane ba duk ba mai kudin da yake tara mutane yayi magana sai dai a zo falon su a yi hira idan an zo falon su kuma za a yi ta masa fadanci ne ba a yi masa musu kan hirar da yayi labarin da yake zo shi za a kawo masa daga gari dama wanda iya cin hatsi a wurin mai kuɗi shine wanda ya iya kawo tsegumi da labarin gari idan ya ci abinci shi girki to shi ke ya bude kanun labarai ya ta yi bakan da su. to kaga shi baya magana sosai sauraro yake yi ta tara bayanai to dan boko kuma shi ke na GRA a gidansa daga shi sai matarsa sai karansa ko sai dan sai yankin latattun mutane sai tarar shi in ma yana hasara da dan uwansa dan boko babu wanda zai sani to amma malami zai yi hudu ba zai yi wa'azi zai yi karatu dole a gane ina fata an fahimta kamar yadda wani mai hikima ne ke cewa idan mutum ya shahara to aibin da yake da shi sai ya shahara amma idan mutum bai shahara ba to aibin ma ba zai shahara ba sai wani ya laifi so goma a yi ne ba wanda ya san yayi ko makwabtansa saboda shi makwabtan nasa ma dan so san shi ba sai ya sunan wani ana tabbiyar ka mutum gashi ga gida ga gida ko tsakanin gida uku ka san shi ba ce wane wane ka ce wallahi ban san shi har sai an faɗi sun fasa suka ce oh wanda yake gidan nan dama sunan su kenan to kaga wannan dan yayi laifi ya za a yi ta sani <laughs> ka faɗa min yadda za a yi laifin sai shahara to amma idan mutum ya shahara da malanta da wani abu to da yayi laifi sa sai yayi mai sai ya shahara idan ya aure sai kowa ya sani idan ya saki sai kowa ya sani in ya rowa sai kowa ya sani in ya kyauta sai kowa ya sani ba haka bane ba shine wani ai malami ke cewa wal aibu fil jahil al magamuri magamuru wa aibu dhil sharaf al mashhuri mashhuru qulamat al dhafri takhfa min haqaratiha wa misluha fi sawad al ayn mashhuru to wa aibu a wanda yake koyayyen mutum shi ma aibun sai ya koyi ba wanda zai sani amma aibu ga mutumin da yake shahararre shi ma aibun sai ya shahara abin da nake so in ce anan ni ba wai lauyan malamai na zama ba a yau amma dai so nake in ce hasara ɗabi'a ce tawa ta dan adam a matsayin sa na dan adam sai wanda Allah ya tsira ba duka malamai suke ba wadansu sukan yi kokari sannan kuma wani ya fi wani haka su ma 'yan kasuwa ba duka kowa ya zama mahasabi ba wani yakan yi kokari ya yaki zuciyarsa wanda kuma ya fi wani hasada haka kuma a cikin sauran mutane dabi'ar ta bil adama ɗabi'a ce ta bil adama a matsayin sa na me na bil adama sai dai kawai wanda ya ga ya yaki zuciyarsa kawai kamar yadda wani da yake cewa ɗabi'ar zalunci ɗabi'a ce ta bil'adama. in ka bai zalunci ba tsoron Allah ne ya hana shi ko rabantaka ta hana shi amma in ba da tsoron Allah ba da rabantaka to sai yayi me <laughs> sai yayi zalunci wa hamala al insanu innahu kana zaluman haka dan adam yake to kaga ai hasara din bangare da na zalunci abin da zai so in kai shi a nan gurin irin tarbiyyar da sahabbai suke da ita ta yadda mutum ya tabbatar da falalan mai falala bai masa hasada ba sai yake kokarin ya kawo shi a matsayin shine abin koyi ba shi ba tare da cewa shi din ya tsara shi falala amma sai ke kawo shi cewa ga lokacin da aka kashe shi ga irin halin da yake ciki lalle lalle ya fi mu alkhairi ma'ana shi yana ganin mutuwar da yayi tun a lokacin ana cikin wahala kafin a samu wadata wannan ya nuna zai samu cikakken sa gobe a lahira kenan amma su ku da suka yi jinkiri har sai da suka zama masu kuɗi a cikin musulunci sannan kuma su mutu ma'ana yana jin tsoron wadatar duniyar da aka ba su kadda kora ban su ne na lahira a gaggauto musu Shi na abin da ya sa shi kuka ka kuka ne na tsoron Allah ta wato gaskiya a cikin rayuwar sahabbai akwai darasi mai yawan wannan kuma kowa mutum zai yaki da zuciyarsa ne ko yaya kaga asalan abin kai shine wato ka rinka yi ko da gangan ne har sai ya zama ɗabi'arka kamar da manzo Allah ke cewa man tasabbara yusabbiru Allah wa man ista'affa yu'afifu Allah dukkan wanda ya koyi hakuri to sai Allah ya sa masa hakuri ma'ana kana koya ne har ka zama mai hakuri to haka kuma kake koyan kawar da hasara da wani mugun nufi da abin da a cikin zuciyarka tun kana yi da gangan har sai abin ya zama mai sifar ka haka ɗin wato daga pretendin ne shi kenan sai zama gaske to haka ɗan adam zai dole mutum ba wai an halicci kowa kamuli bane ba kowa an halarci shi yana jahili daga ba zai ilimi to kuma da ilimi ya zo sai ta kawata mutum ya daga koya kansa ta kawa sannan kuma abokanai na gari yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka mutum a cikin rayuwa abokanai na gari abokanan hulɗa na gari wanda kuke yawan haɗuwa da juna وعن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديث عن كرؤوش لقابو أمامة الله سكاري دا سدي بن عجلان daga manzo sallallahu alaihi wa sallama kala manzo Allah ce laisa shay'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharaini babu wani abu da Allah ya fi kauna sama da dugo biyu da kuma sawu biyu wani dugo biyu qatratu dumu'in min khashyatillah dugo na hawaye saboda jin tsoron Allah wa qatratu damin tuhuraqu fi sabilillah da dugo na jini da za a faran yadda shi a tafarkin Allah ba abin da Allah ke so cikin abin da ke diga irin waɗannan Ɗigon hawaye lokacin da kake zubar da hawaye saboda jin tsoron Allah da kuma ɗigo wato ainihin na jinin ka lokacin da aka sare ka ko aka soke ka da mashi a fagen fama don yaɗa kalmar Allah wa ammal asrani amma sawaye biyu da ubangiji ta Allah ya fi so tako biyu da Allah ya fi so fa asarun fi shi shine dukkan wani tako da za ka yi wajen yaɗa kalmar Allah ta hanyar jihadi ko ta hanyar tafiya wa'azi da isar da musulunci inda bai kai ba wa asaru fi fariidatin min fara'idillah ta'ala da kuma dukkan wani taku da zaka yi wajen sauke wata farilla daga cikin farillan da Allah ya wajabta akan ka kamar takawarka daga gida zuwa ga masallaci kowane taku daya za a ɗaukaka darajar ka za kuma a shafe zunubin ka to wannan shine sawu da Allah ya fi so taku zuwa jihadi da taku zuwa sauke wata farilla kamar da dugu da Allah ya fi so shine dugon jini wajen yada kalmar Allah da kuma digar hawaye wajen yin kuka don tsoron Allah wannan hadisi imamu tirmidhi rawaito shi ko shakka babu hadisi ne hasan wa fil babu ahadithu kathiratun a cikin babin akwai hadisi da dama minha daga cikin su akwai hadithul irbad bin sariya radiyallahu an hadisin irbad bin sariya قال يتي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun yace manzon Allah ya yi mana wani gagarumin wa'azi wanda zukata suka tsorata shine wajilat daga alwajal ne alkhawf kina wa zarafat minha sannan idanu suka fitar da hawaye sanadiyar wannan wa'azin wannan sai nuna cewa sahabbai dukkan suka yi kuka da tsoron Allah to kuma wannan alama ce ta rayayyar zuciya amma duka mutumin da ya ga bai taɓa yin kuka ba don tsoron Allah ko kuma yakan ɗauki lokaci bai yi ba to alama ce take kashewar zuciya da mutuwarta wannan ko ba karamin hadari bane ba dan inda zuciyarka tana raye za ka ji wa'azi za ka karanta alkur'ani za a karanta maka ka ji to ya kamata zuciyar mutum ta tausasa kuma ya kamata idanunsa ya fitar da hawaye ko ka kike da kanka ko saurare kake ko ka kike yin wa'azin ko kuma wa'azi ake maka ko lokacin da kake cikin sallah ko lokacin da kake cikin kiyamul laili da daddare lalle wannan alama ce wato ainihin ta rayuwar zuciya idan mutum yana kuka amma kaga mutum kayi wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya tur yanzu kai ka manta rabin da kai kuka <laughs> in dai ba kuka mutum yayi wata hasara ba ta duniya wannan kuma ai ba wani kuka bane na zo a gani da wani lada akai a kuka dan Allah ka manta rabin da kai Allah barke ka ce wannan ce Allah ya ce da yahudu sun makasar qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru min al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa wallahu ghafilun amma ta'malun zukatan sun kekashe sun zama kamar duwatsu kuma sun fi dutse kekashewa domin a cikin duwatsu akwai dutsen da zai tsage ruwa ya fito daga cikinsa ko koramo da sauransu akwai dutsen da yake fadowa daga sama saboda jin tsoron ubangiji to me ke kawo ke wa zuciya har mutum ya kasa yin kuka abubuwa da dama da malamai na tarbiyya suke faɗa su daga cikin su akwai kasratu zunub yawan zunubai dukkan mutumin da yake da yawan zunubai sawa'un zunubi da ake yi da baka ko wanda ake yi da gabbai to wannan kawo ke wa zuciya sannan abu na biyu kasratu tahiki wato yawan dariya to me ke kawo yawan dariya kuma shine yawan wasa don wasa ne ke haifar da dariya manzo Allah ce la tuksir la tuksir dhahika fa inna kasrata dhahiki tumitu alqalb mutum ya daina yawaita dariya kullum ga gaggabe da dariya wannan yana kashe zuciya gaba da to ka koyo ababen da ke sa tun dariya yana da yawa akwai wanda zai je gida kawai ya bude wata tasha banda kuma bai ba abinda zai kalla ai ta abin dariya yana ta ihu shi kadai ko a falo mutum ya ta ihu yana kallon talabijin akwai kuma wanda daga wasa sai wasa ya tafi stadium tun karfe biyu na rana ba zai taso ba sai bayan magariba kafin a fara kwallon da awa uku mutum na cikin stadium ya yi ihu ya yi sowa kaga wannan akwai gafara wannan zai na kawo wa zuciya sannan kuma ya zo ya yi ta bin abin da ake yi a talabijin na wannan wasanni din tsawon kwallon kafa basketball ko dukkan wani wasa da yake sha'awa sannan daga cikin abin da ke kawo kekacewar zuciya akwai naqdul ahad saba alƙawari yawan saba alkawali idan yayi kanta ta tare da kai sawawan alkawalin da ke tsakaninka da ubangiji za ka yi sallah akan lokaci ya zanto cikin sallolin nan guda biyar da wuya haka an yi kayi sa a jira akan lokacin su da ya kamata a farkon lokacin da ke da falala sai kayi jinkirin wata da wuya ka yi su duka cikin jam'i sai an samu kila ɗaya ce kai cikin jam'i sauran dubu su samu ba wannan nau'i na warware alkawali alkawali tsakaninka da Allah ko alkawali tsakaninka da mutane don kaga yahudu abinda Allah ke cewa kenan wa bima naqadihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna kalima saboda yawan saba alƙawarin su sai muka tsine musu ko muka sanya zukatan su suka zanto kasassu busassun zukata wanda alkhairi baya ya shiga sannan daga cikin abin da ke kawo kashewar zuciya akwai yawan ha'inci a baka amana ta dukiya kai ha'inci sawa'un a cikin dukiyar gwamnati ko cikin dukiyar ubangidanka ko cikin dukiyar abokin hulɗarka ka karɓi kaya ka kawo kuɗi amma sai ka je kai wani ha'inci ko ka karɓi bashi kai ha'inci ko ma duk abin da mutum zai yi ha'inci a wata sana'a kana ha'inci ba ka cika abu yadda ya kamata ka ba masu haƙi haƙinsu. dole na kawo ke kashewar zuciya daga fallar zuciya da haka sai ya kasance gaba ɗaya wa'azi da za a yi ba zai taɓa tasiri a cikin zuciyar mutum ba shi yasa Allah ce alam ya'ani lil ladzina amanu an takhshi a li dhikrillah wa ma nazala min al wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala alaihim al-amadu faƙasa ƙulubuhum wa kafin minhum fasiqun sannan rashin zikirin Allah duk wanda baya zikiri zuciyarsa za ta ke kashe rashin karatun alkur'ani duk wanda baya yawaita karatun alkur'ani zuciyarsa za ta ke kashe ashe idan mutum yana son raya zuciyarsa na farko dai ya kokarin rage zunubi tuba daga manyan zunubai na biyu ya rika kokarin zikiri na safe daban na yamma daban zikirai irin wanda manzo Allah ya koyar da mu muna kokarin yi safe da yamma kowa yana kokarin yi shi a karan kansa a gidansa ko a masallaci yawan karatun alqur'ani ya zanto a kowane yini ka dauki wani abu na alqur'ani sai ka karanta shi ko da iziki ɗaya ne kullum za ka karanta idan ka yi wata biyu ka yi sauka guda a cikin kowace shekara ka yi sauka shida to balantana in za ka karanta izu biyu kullum kullum ma'ana ko wani wata ka sauka a kowace shekara ka yi sauka goma sha biyu to wannan ba karamin falala ba ce ba idan mutum zai wannan kila ba za ka iya karanta alkur'ani gaba ɗaya ba amma za ka iya karanta juzu tabara to kai ka mai tashi wannan domin wannan izu hurhudu din idan kai izu ka maimaita ka sake maimaita ai za ka zo inda ka yi izu sittin kenan za ka yi adadin da zai kai ka izu sittin saboda haka wannan dai yana da kyau wato ainihin mutum ne da zance shi lalle manzo Allah kullum akwai wani hizbi da ya ware na alqur'ani sai yayi shi ba yadda za a yi sai yayi shi yini ya zo ko dare ya zo ba tare da ya shi lalle sai ya yi shi kuma shi aka saukarwa da qurani to sannan dukkan wani abu na gafala sai mutum ya nisance shi an san ita rayuwa kamar yadda wani sahabi ya faɗa sa'atan wa sa'a ce babu yadda za a yi kullum ya zanto fuskar ka a daure ba dariya ba murmushi ba wani abu na ɗauke kewa a cikin rayuwa to amma sai mutum ya yi shi sai sai sai sa kuma ya yi shi ta hanyar halal shi yasa wani yake cewa idan ka ga wani sahabi a cikin iyalinsa tsakanin shi da matansa ka ce yaro ne dan yaye yadda yake shababa a gidansa an shababa shi a yi ta wasanni da wasanni da tsokanar juna da ɗauke amma idan suka fito filin yaƙi kuma su ne mazaje yace kuma sun kasance wani lokaci a cikin masallaci kanu ya tabadahu da hona suna jifan juna da kankana haka sahabbai su wannan ɗauki kankana ya jefi wannan dan dai a ɗaukewa kai kewa amma idan gaske ta zo to kuma su ne gaskiya wancan wani abu ne da ake yin shi cikin minti biyar ko goma an yi raha an baje amma mu ko wasa gida ake masa su ko ba su taɓa wasa a yi masa gida ba dan bai kai kima da za a yi masa gida ba gaske ce ake wa gida ba wasa ba to ina ga dai da wannan ya kamata a rufe bayani abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ta Allah ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ta'ala shi assalamu alaikum wa rahmatullah akwai tambayoyi da dama waɗanda suke tambaya game da abin da ya shafi abincin kirsimati abincin kirsimati ce mafi inganci bai halatta ba musamman abincin da yake dafaffe sa'un nama ne ko waninsa duk abincin da aka girka aka dafa a ranar kirsimati bai halatta ba amma idan suka baka kayan marmari ayaba lemo mangoro wani abu daga cikin kayan marmari wannan babu da shi kamar yadda aka samu afar daga umma na Aisha da wani cikin sahabbai sun nuna halaccin karba amma duk abincin da dafa shi aka yi bai halatta ba ya awon nan ba hujja ba ce cewa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum to shikenan kai ma sai ka kafa masa hujja da wannan cewa to idan suka dafa Allah ne su ba mutum ya halatta saboda ta'amul ladina ta'amul ladina haka ai ba zai da wannan abinda ake nufi ta'amul ladina wannan ana ba da alaka da addini amma duk da suka yanka dan ah, ranar haifar annabi Isa dan zagawowar ah, sabon shekara duka wani abin da da alaka da biki na addini suka dafa suka yanka ko suka dafa suka gasa suka baka ci bai halatta ba wannan shi ake magana amma abinci na yau da gobe shi ne ake magana ya halatta ka ci abincin su na yau da gobe da haka ya kamata mutane su rika bin ayoyi yadda suke kan mutum ya jefa ayar qur'ani kawai irin yadda ya ga dama don lokacin da ka ce aya kan tana nufin kaza kana nufin kana ka wakilci Allah ne fa wajen bayanin zancen sa kaga ya kamata ka samu tabbas haka aya take nufi haka ubangiji ke nufi da ita wannan kuma yake cewa ya halatta mutum ya je ya yanka masa dabbar da fita da menene su biya shi in tana da alaka da ranar bikin su na addini bai halatta ba amma ta ci ne yau da gobe ya halatta ka yanka musu ka fede musu su biya ka kudin ka ba a san kai tarayya da su cikin dukkan wani abin da yake da alaka da addinin su tunda ka san saba Allah ne to kuma kai sai ka je ka taimaka Allah kuma ya ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal kuma wai wani abu da mutane suke shi ne ah to ai mu idan mun ba su a ranar sallar mu suna karba ina ruwanka dan ka ba su sun karba to kai ba ruwan su ba su yi karba mu da sun cikin sai sannan kai dan sun baka dan ka ba su sun karba wannan sai zama hujja idan sun baka karba kai kana bukatan hujja a addinin ka kafin ka karba su kuma suna bukatan wannan hujjar ne ka sani ne addinin su in ya ce su karba kai naka bai ce ka karba ba kaga ka mata mu fahimci wannan ba wai abu ne ba da ake wai a sakamakon zaman duniya kayi mun dole in yi maka kaga ya zama shirme kenan ko wani ya ce to ai idan mun gaice su daura aure su kan zo ko da a masallaci ake to ma in sun gaice mutum su sai mu je ga wannan ai ba magana ba ce su addinin su ya ba su dama bai ba su dama kai kai wannan bai shafe ka ba amma kai addinin ka yayi maka izini kaga wannan ita ce magana ka bincika a addinance addinin ka ya yadda kai ba wai kana yi bane ba a madadin ramuwa yanzu idan addinin ka yace kai ko da ba sa so zaka yi idan addinin ka yace kar ka yi ko suna so kuma ba zaka yi ba dan kai kana bin koyarwar addinin ka ne ba wai abin da suka yi kama ka yi abin da suka fasa kai ma ka fasa ba haka bane ba idan mutum ya kirkiro kuka da gangan shin ya halatta eh ya koya kansa kuka akwai hadisin da ya nuna haka ku karanta alqur'ani ku yi kuka idan kun kasa yin kuka din ku yi kamar kuna kuka dan wani yayi yanzu Allah ya faɗa wannan cikin hadisi to wannan mutum kuma zai da kyakkyawan niyya dan hakan ya saba masa kuka din ah, wannan wannan kaga ai su matsalar su shine ba ma sa sanin ma'anar mm. su dai da suka zo suna sauraro suka ji limamin makka yayi kuka sai suka ga su ma ya kamata <laughs> shi limamin maka in yayi sallama aka ce me yasa kai kuka zai faɗi tasirantuwa ne da yayi da aya da sauransu su kuma za su ce limamin maka yayi kuka ma maka amma mu san me yasa shi ba bayani akan auren mutuwa yan shi'a suna cewa wai ya halatta hatta auren malaman suna a ƙarya suke auren mutuwa an halatta shi ne a farkon musulunci amma kuma an haramta shi a ranar fatahu makka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim kuma abin sha'awa shine hadisin daga ali bin abi talib yake manzo ce huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila al qiyamah auren mutu'a haramun ne haramun ne haramun ne har zuwa tashin kiyama saboda haka son zuciya ne su zo su abin nan sai su kafa hujja in ma dai su ce da wani abin da ya tabbata amma a farkon musulunci kafin a soke kamar yanzu ne a tambaye mutum cewa idan mace za ta yi ta kaba za ta yi shekara guda sai me hujjar kai kawo aya walladina na minkum wa yadhuruna azwajan wa sayyatan li azwajihim mata'an ila hadd ghayr ikhraj sai mace ta wannan aya da kake magana an shafe domin wata aya ta zo ta ce eh, eh, walladina na minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ayar da take magana a kan wata hudu da kwana goma shine lokacin ta kaba ta soke wanda ta ce shekara ɗaya ce a kaga ai tana nan tana cikin alqur'ani to haka shi a ciki sai su dauki abin da ai soke shi cikin addini sai su kawo shi ko kuma abin da babu shi ko su dauki wata aya sai mata mummunan fassara kamar sai su fassara famastamta'atun bihi minhunna fa'atuhunna uzurahunna fariida da kuka yi tamattu'i tsakaninku da mata da shi to ku ba su ladan su sai suka ce a nan wurin kaga ba daurin aure ake magana ba mutuwa ake magana da haka idan kuka yi mutu'a kuka yi yarjejeniya ki zo in yi mutu'a da ke awa ɗaya awa uku kuma abinda zan baki na ladanki shine naira ɗari biyar dubu ɗaya nan ya halatta kaga ba bambanci tsakanin wannan da karuwa a farkon musulunci an halatta wannan a daidai lokacin da sahabbai sukan yi tafiya mai nisa nesa da iyalinsu saboda wani dalili ko na yaƙi ko na wani abu sai aka halatta musu garin da mutum ya zai iya yin aure bisa ga sharaɗin cewa to amma tsawon kwana ka zane da kwanan ya wuce auren ya riga ya mutu da haka aka halatta musu wannan amma daga baya kuma aka soke wannan har zuwa tashin kiyama kamar da manzo Allah ya faɗa kaga wani bazai zai je dauko wacin kissa kuma ya kawo ta ba yanzu to idan suka samu suzzat minan nas wato mutanen da ba sa bincike na ilimi ko ba sa tambayar malamai sai su kawo musu waccan kissa na an taba yi sai gashi ma a sunna ma an tabbatar akwai su malaman sunna ma sun yadda to amma malaman sunna da wace matsaya suka yadda a matsayin abin da aka taba yi a farkon musulunci daga baya aka soki su kuma sai su kawo shi a matsayin tabbatar da shi a halin yanzu wanda hakikanin gaskiya auren mutu'a illa ne ba kankanuwa ba domin kamar yadda na faɗa bai bambanci tsakanin shi da karuwanci mutum ya aure mace tsawon kwana ɗaya ya aure mace tsawon kwana uku ya aure mace tsawon kwana biyar tsawon awa ɗaya idan ta yi ciki a wannan lokacin ba zai iya yiwa ta yi ciki ko ba zai yi ba gaga baya da wannan responsibility da daukan da akwai shirme da yawa sosai da sosai a cikin CNC Allah zai rufa mana ba wai maganar bai halatta ko ya halatta saki uku a kalma ɗaya mutum ya saki matarsa saki uku ba wai ana maganar halacci ko rashin halacci ba ne ba ana magana ce guda biyu farko shin ya halatta mutum ya haka ko bai halatta ba bai halatta ya haka ba to bai halatta ba amma yayi sakin ya yi ko bai yi ba sannan in ya yi saki ɗaya ne ko saki uku ne kaga kalmar bai halatta ba daban kalmar kuma in an yi sakin ya yi ko bai yi ba ita ma kuma daban anan yana ɗaya daga cikin abin da ake kira sakin bid'a mutum ya ce ya saki mata saki uku lokaci guda ba saki ne na sunna ba mai saki bisa ga tsarin sunna saki ɗaya yake yi to amma idan yace ya sake ta saki uku fa tabbas saki ya tabbata to amma zance mafi inganci saki ɗaya ne ba saki uku ba in dai a lokaci guda ne yace da ita na sake ki na sake ki na sake ki sunan shi ɗaya yace da ita na sake ki saki uku sunansa ɗaya ina ba za mu fahimta wannan na magana akan ya je sayar kujeran aikin haji to kuma amma an riga an rufe to amma akwai irin waɗanda suke samu na gwamnati ya samu kujerar zai je amma sai ya ce idan yana so shi zai sayar masa ya halatta ya saya ya halatta ka saya mana to amma kuma wanda aka ba wakilcin sayar da kujerar ya ce sai an ƙara masa dan wani abu kai sai ka ƙara masa ka tafi aikin hajjinka sun ba sa iya karantuwa sosai da sosai saboda sun yi kankanta ko kuma an yi su da sauri kamar yadda ya bayyana a fili wasu daga cikin yan uwan musulmai suna haɗa kai da turawa suna yakar yan uwansu musulmai saboda wani abin duniya da suke samu shin wannan za mu iya kiran su munafikai kai tsaye kuma ya halatta mu haɗa su da turawa mu yake su dukan wanda ya haɗa kai da kafirai kan aka yaƙi musulmi ai munafiki ne dan baya da wani uzuri da zai haka musulunci ya zo ya haɗa kai da kafirai a yaƙi addinin musulunci wannan munafiki ne ko ya yi da'awar musulunci ma ƙarya yake ga sanan ire-iren su irin karnukan farautan turawa da aka zo aka ɗora a gwamnatin afghanistan da kuma gwamnatin iraki ta rigon kwalya duk irin waɗannan ne ma'ana su da kansu suka bayar da lasisi a rusa masallatai a kashe mutane a yaƙi gidajensu a rurrusa su a yi musu duk mutuncin da ake musu kuma kun san wani abu wato scandal ɗin da aka samu na kurkukun abu ghraib a iraki da wanda aka samu na guantanamo aka yi ta yaɗawa ga irin mutuncin da amerikawa suke wa mutane a duniya wanda ake fa a waɗansu ƙasashe na laraba ya fi wannan bala'i wallahi ya fi wannan masifa akwai nau'in azabar da sai dai turawan su koya a wajen larabawa musamman wanda suke da mulki irin na mulukiya da kuma masu demokuraɗiyyar karya kawai bambancin su shine wannan ya kyale kansa da rawani da babban riga irin ta limamai yana mulki a matsayin sarki wancan kuma ya cire ya yi da ya yi zanzaro ya makala tsumma da sunan demokuraɗiyya amma demokuraɗiyyar ƙarya irin su mubarak kada demokuraɗiyyar ƙarya ce a irin su tunisia a irin su algeria a irin su egypt duk demokarasi ce ta ƙarya yanzu duk wanda yake da shekaru ashirin a duniya ya tashi mubarak na yake shugaban ƙasa har yanzu daidai lokacin da amerika ta canza shugaban ƙasa cikin shekara ashirin ɗinnan suna kusan sau biyar kata ya tafi ronald reagan ya tafi bush ya zo ya tafi clinton ya zo ya tafi sannan ga bush yana yin na ɗaya zai na biyu ya tafi alal aƙalla sau biyar cikin shekara ashirin to amma duk daga a cikin wannan lokacin da aka canja guda biyar dana har yanzu mubarak ne yake shugaban kasa tun daga 1978 zuwa yanzu amma kuma yadda demokradiyya ta yake Da masu ba ya zaɓi ake na fisa billahi ba lokacin da suka ɗeba in yayi sai a ce to a tuntuɓi jama'ar kasa a ci gaba ko a bari ta zarce ko ta tsaya sai ku fito ku je ku yi kafin ku fito din su sun riga sun tabbatar da zuwan su sai ga 99.9% sun ce a ci gaba dugo ɗaya ne kawai suka ce ba sai ta ba a tsaya to ga ya riga a ci gaba ji kaga dimokuraɗiyar ƙarya nan irin da ake a Egypt da sauran kasashe na Laraba ƙarya suke yi to sai ka samu cewa azabar da suke wa mutane ba kankanuwa wace ba a hakikanin gaskiya duk wanda zai haɗa kai da arna a yaƙi musulmi da shi cikakken munafiki ne an tashi ya kaza a haɗa su da kafiran a yaƙe su babu wani dalili da za ka saurara masa dai shi in ka saurara masa shi zai kashe ka in ka saurara masa shi zai kashe ka ka duba irin ta'addancin da Amerika ta yi a Fallujah da gangan Amerika ta yi abin da ta yi a Fallujah saboda wuri ne da an riga an san shi yana da yan addini masu riko da addini madinatul masajid ake kiran Fallujah saboda a cikin dukkan kasar iraki babu yankin da yake da riko da addini irin yankin diyala wanda diyala ya kunshi garin falluja ya kunshi garin ramadi sakalawiya da sauransu yanki ne na mutane masu riko da addini kuma ahlus sunna da haka sai su waɗancan yan da amerika da aka kawo suke ganin cewa na farko dai shi a sun goyi bayan su ɗari bisa ɗari sistani ayatollah sistani yana tare da amerika ɗari bisa ɗari ko jabawa to saboda haka sai suke ganin cewa matukar a wannan yankin na suna masu karfi bayan za a kafa wata gwamnati da za su yi tasiri a Iraki to ya za a yake su a karkashe su kaga yanzu abin da suke kuma bayan duk ta'addancin da suka yi a falluja yanzu kuma suna bin malamai ne masu tasiri ake musu dauke da ɗaya a kashe je ma an kashe wani a cikin gidansa daga cikin council na ulama waɗanda suke malaman suna wanda kafar wanda su ne suke opposing din ci gaba da mamayar Amerika a Iraki da kuma kokarin yin zaɓe da ake son za a yi ina ke bin su ɗaya na karkasewa to amma abin da suka manta shine wato zai musu wahala su zauna a Iraki cikin kwanciyar hankali zai musu wahala kwarai da gaske maganar da ake dinnan har yanzu Fallujah dinnan fa rabin garin da ke hannun su rabi baya hannun su har yanzu yaki yake a Fallujah to amma suna kokarin suna ganin ba martaba ba bane ba su ci gaba da ba da labarin ana yaki a Fallujah garin da yake duk gaba ɗaya mil hudu ne faɗinsa an zo an turo sojoji dubu goma sha biyar sojojin amerika kenan banda sojojin iraki da suke mara musu baya ga sojan sama ga na ƙasa ga tankokin yaƙi a ce garin da yake mil hudu har yanzu sun kasa kama shi abun kunya ne a ci gaba da bada labaran to suna da makirci ilo wannan dan yakin da amerika take yi tana yi da kuɗi tana yi da makami tana yi da kafar watsa labari sannan kuma tana yi da makirci na yan leƙen asiri za ku yi ta jin an ce an kama direbobi waɗanda suke ɗauka suke jan motoci da suke kawo abinci an yi garkuwa da su to dukkan su waɗannan direbobin yawanci yan leƙen asiri ne amma sai amerika ta kan amfani da wannan to dan me za a zo ana kashe civilian dan me za a ga kashe fararen hula kuma ƙarya ne ba wani farar hula dukkan su ko da yan leƙen asiri ko kuma masu yaɗa christianity duk yawancin su a ko wanda direban da suka zo din ana ganin direba ne direba ne direba ne a kyale shi shi shiga nan ya shiga nan wurin aka zo ana taro na malamai kuma shi musulmi ne ma ya zo ya shiga amma jikinsa aka samu na'urar da duk abin da ake tattaunawa a wajen tana bayar da sakonni zuwa kilomita hamsin ana yin rikodin din duk abin da ake tattaunawa a wajen a cikin agogonsa irin waɗannan duk suna nan saboda haka za a yi ta propaganda suna ai waɗannan yan ta'adda ne sun kama fararen hula suna kashewa to su amerika bakaken hula suka kashe a zancen banza su da suka suke kashe mata da yara ƙanana mutanen da babu ma abin nan babu makami a hannun suke kashewa to amma kaga yadda Allah madaukakin sarki ta nuna ke ta nuna musu kaskancin su kullum sai an kashe ba amerika every 24 hours sai an kashe ba amerika magana ce ta nawa aka kashe amma ba magana ce ta wai ba a kashe ba ba a maganar an kashe ko ba a kashe ba sai dai a tambaya nawa aka kashe wannan shine abin da ake ciki kuma kun ga harin da aka yi duka yan kwanaki baya da suka wuce wanda America ta yi maza charab dan saboda makircin ta ta ce an kai mata hari an kashe mutum 22 amma su yan gubar ma a website ɗinsu a cikin internet sun ce sun kashe mutum 160 ne kuma America tana kokarin ta ce ai wani wai wanda yayi tayar da babban wai shigar sojojin Iraki yayi ya sanya makamai a jikinsa ya je ya fasa wannan makama a kansu kuma ƙarya ne rokoki ne aka jeho su suna ganin a ce an kawo america hari da rokoki daga nesa ina su ɗan gugurmiya suka samu wannan technology ba sa sun tabbatar musu da wannan fulalar duk makirci ne na america su kuma sai suka kawo abin cikakke a website ɗinsu da hotuna da komai to kaga wannan na nuna wato za a dade ana yi za a dade ana yi wato america yakin da take ne wato ba kankanin yaki take na farko sun yadda su yaki da kuɗi ko na wani yaƙi da kafar watsa labarai yaƙi da soja to a hakikanin gaskiya a zalimar ƙasa ce kuma za a daɗe ana yi kafin a karya ta don ba wai don ba ta cancanta a karya ta ba kamar yadda Abbas Mahmud al-Attab ke cewa ne wa rubbama yakunu al-batil ahlan lil hazima lakin la yajid man huwa yastahiqu al-intisar alayhi yace duk inda ƙarya take dukkan sharuɗa na ta karya dama tana tattare da ita sai dai kawai waye cancanta ya ci nasara a kanta waye yake da cancanta ya ci nasara a kanta shi aka rasa da an samu wanda ya cancanta ya ci nasara a kanta za ta yi mai to amma idan ba a samu wanda ya cancanta ya ci nasara a kanta ba za ta ci gaba da zama yasa addu'o'i da dama da zaka yi musulmi suna Allah kare America Allah ruguza America addu'a ce wannan tana da kyau kwarai da gaske idan America ta rushe a yau waye zai mai gurbinta a duniya ce Saudiya ku faɗa mu kuwait sudan misra kusa idan yau ba Amerika, magana ce ko ta ingila ko ta faransa ko ta Rasha ko ta china haka in yau ba china magana ce ko ta faransa ko ta rasha ko ta ingila ko ta india in yau babu wancan ma'ana sai an yi wajen ɗoriya nawa kafin ka kawo wata ƙasa ta musulmi ɗaya da zaka ce kila tana da wani nau'i na cancanta cancanta ta fuskar tattalin arziki cancanta ta ilimin addinin ta ilimin zamani cancanta ta shiri na cin gashin kai na siyasa da zamantakewar jama'a wata ƙasar ta musulmi take da wannan cancantar rayuwa a duniya ko shakka ba ba akwai musulmi a matsayin mu na ku, za a iya samun su zarata a ko'ina kuma a kowane fanni na rayuwa yan bokon musulmi yan arabiyan musulmi masu sana'ar musulmi amma ina shugabanci ɗaya da zai tattara maka su a ƙarƙashinsa don su zama al'umma da za ta kalubalanci zaluncin duniya sai aka rasa to kaga za ta daya na yi za ta daya na yi yanzu nan wurin komin cancanta da kake da shi a matsayinka na musulmi a daidai lokacin siyasar wannan ta wannan mulkin da ake cikin yanzu baka cikin waɗanda ƙasa za ta yi takutun kafin ka dan kai kai musulmi ne da ka za ta yi kawo da kai ko ba haka ba dole ta ɗauki adalci ta a kanka kaga musulmi ba mu shugabanci kenan duk gaba ɗaya yanzu mun riga mun rikice a matakin mu na duniya da matakin mu da suke kasa matakin da suke kasa duk mun riga mun rikice tunda da haka ga cewa mutanen mu duk sun yarda cewa ba mu da cancanta wai ba ma shugabancin Najeriya ba wannan dama ba a magana sa hatta shugabancin Arewa Consultative Forum ba mu da cancanta sai an samu wani wani ne ko ko ya kuma ga wani ko kuma wani ya son da wuri ko wani to sai an samu waɗannan sannan ma'ana dukkan mu ko ba wani dan Kano ba wani dan Sokoto ba wani dan Borno ba wani dan Bauchi dan Jigawa dan Zamfara dan ina da ya cancanta ya rike wannan domin sallama ba na ka san mun zama shirme mun zama urhukatan nasu fil alam ababan a kalle mu ai mana dariya saboda me saboda ba mu da shugabanci muna da ɗaiɗaikun mutane a ƙasa muna da ƙarfi amma ƙarfin a tarwatse yake ba a haɗe ki wuri guda ba muna da tsuntsiyar da za a haɗa ta a yi shara amma so ake a samu wanda zai harhaɗa ta wuri guda ya ɗaure ka dan a rike a yi shara da ita to wannan shine abin da ake fama a samu kuma galibi shugabanci yawanci ba tsawa ake a ɗakin taro a naɗa shi ba a'a mutum ne zai bayyana kansa a fili ta fuskar ayyukansa har mutane su ji wane ya cancanta ya zama shugaba ina fata an fahimta lokacin marigayi shi abubakar mahmudu gumi dan Allah waye taron da aka naɗa shi amma dukkan ahlus sunna suna jin suna da wala'i gare shi da na birni da na ƙauye har in sun yi rigima kan dan wani masallaci a ƙauye ko a wata unguwa gani suke ba wanda ya kamata ya warware masa wannan matsalar sai wa sai shi sun gwamnati su ta ta kazo su sauran matsalar amma ai ba shi lanta kansa bai ce gani ka a shi shugabanci siffofi ne to waɗannan siffofin su ake so a samu ko cikin 'yan siyasar mu ko cikin malaman mu ko cikin sarakunan mu kuma so aka nema aka rasa shi yasa muka zama kaskantattu a gaban idan abokanan gaban Allah ya kuma dace ina ga sai mu takaita a haka kuma ina kyautata zaton daga yau za mu rufe wannan karatu sai Allah ya kuma bayan sallah dan akwai tsammanin zuwa aikin haji yarda ya nuna ba dai amma akwai tsammani mai yawan gaske sannan kuma akwai darussa da aka shirya za a yi